rundunar sojin Amurka za ta turo wasu ƙwararrun dakarunta da za su taimaka da baiwa mayakan Najeriya shawari kan yaƙi da ta'addanci a shiyar arewa maso gabas. Na tuntuɓi mai magana da yawon hirkutar tsaron Najeriya, Brigadier General Rabi Abubakar, ko menene fa'idar hakan? Maru Hassan shi yaƙi da eh, ta'addanci ba yaƙi bane na ƙasa ɗaya har manyan ƙasashe ma suna ainihin buƙatar ainihin taimakon wasu domin tabbar cewa an ci ƙarfin wannan ta'addanci. Saboda haka duk yaƙi ta'addanci ya koma abu ne wanda ya kasance na ƙasashe ne baki ɗaya ba na ƙasa ɗaya bane ba. Saboda haka idan Amerika ta zo kuma kowace ma ƙasa ta zo muna maraba da su kuma sannan mun san cewa mun yi ainihin cin ƙarfin wannan wannan yaƙi in Allah ya yarda kuma sannan in suka ba da gudunmawa to alhamdulillah mun san cewa za mu ah, gama da su cikin dan ah, lokacin Allah yadda. Duba da yadda yankin Arewa maso gabas ya yi suna da kame ko garkuwa da jami'ai, shin hedkwatar tsaron Najeriya ba ta tunanin lafiyar sojan na Amurka duba da yadda ba wai za su zo cikin shirin yaƙi ne ba? Sai ka samu ƙwararre ne ai kuma su ma za su ɗin dole a kawo ƙwararre wanda za su a hannu karfi da karfe domin a tabbar cewa ba wani abin da na kuma mun ina da cewa su ɗin za su zo ah, mutane ne wanda su kware kan wannan aiki. aiki in suka zo za su haɗu da waɗanda su masu kware in ne. A gefe ɗaya kuma rundunar sojin ƙasa ta Najeriya ta kaddamar da Brigade Sukutum da guda na mayaka kan babura a yankin na Arewa maso gabas. Shin menene hikimar hakan? Ga ƙarin bayanin da kakakin sojin Kanar Sani Usman Kuka Sheka Yemin. An ce in kiɗi ya canza rawa ma sai ta canza. yan ta'adda na Boko Haram an ci karhinsu su an kare lagas su to galibinsu yanzu sun koma ma suna fashi da makami kuma suna shiga lunguna lunguna to don haka muka ga cewa cewar gara a bi su da wasu mashina na musamman duk inda muka ji labarin cewar gasu su sai a bi a maganin su makasudin wannan kenan akwai hanyoyi da da ba a bin su bude sun kuma dole ne ya kasance an tabbatar da tsaro akan waɗannan hanyoyin to kaga kamar su waɗannan mashina su za su rika tabbatar da wannan tsaro ta fuskar yin santir santir da patirin patirin. kanar sani usman kuka sheka kakakin sojojin ƙasa na Najeriya. Shi dai babban hafsan sojan Najeriya, General Tukur Buratai, ya sha ɗamarar raba yankin na Arewa maso gabas da ta'addancin 'yan Boko Haram, kama daga lokacin da aka naɗa shi zuwa yanzu, ya ma tare ne kwacakom a jihohin Borno, Yobe da kuma Adamawa. Hassan Maina Kaina, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.